ni da don ya muni daurin gobe ne da nake abun wasa ne to ya muka gani Ya kuwar salamu alaikum. Ah, Allah ke ma yi. Azga. Ah, fata mala. Lafiya lau wallahi. Ya fama. Ah, muna nan muna fama. Ya kaji da kokari. Alhamdulillah. Ya jama'a. Alhamdulillah. Ah, malima. ka ci fuska da hagi yake so in je a ba ka da lokaci kana nan masallaci an je can gurin jana'iza an je can hudu ba suna kaga ba ka da lokaci yara za a yi masa ko aski da yara za a yi masa da daure mu yi zai kai masa daurin butar mala ba wani ne fari da nan kaga ina tunanin zan gyara maka kofar hancinka zan sasabe maka wannan gashi ya girman fuska ta shiga ba zai shiga yannawa nake zai shiga gyaran fuska da igiya anya ba ka ce sa wannan yunkuri ne ne kisan kai ma wannan abu ne mallan karka bata mana aiki ba zai yiwu ba to shikenan mutakar ina rayi aikin nan ba zai yiwu ba a kaga wanzami na kai ko mai rawanin ka yana kuncewa amosanin ka ne ka farike shi ka farike shi ba za su yi da kai na ba barin fita a masanin tsakiyar kan ai shi sai yin wannan illa ta mana shi ai shi ke ba wannan ruso za ka na gidi ban ba zai yi ba sai Allah ina da magana malam malam wannan inda ba ba rushe gini za rushe gini za ku ba ko ka san so nake na fidda a masanin tsakiyar kan ko kanka da Allah ba mu tsoro mun kanka a daidai ba mu nake ji bane akan shi ba ba mu wai yanzu Allah wai zuwa wanda muke takama a garin nan ba shi ba me zaka yanka wannan ka rike shi ba nace ma wanda me zai da wannan wannan hukar ka yi eh, ne baka eh, sani eh ba ba zan sani a bajin zo gida ai ne sani rike shi ba ina magaji eh, ga sarki dan ka san cewar ba na son raina ibaci dai magaji ne na aski ba na son raina ibaci ba da kai masa aski dan Allah ba dan Allah girman manzon Allah ku rike kai zaka koko sallah sallah na da ka samu zabira kai masa aski sai da wannan wuka za ku bar gurin nan kwanza kun da ku bari za ku eh hmm. a mu datse shi za ku gurin nan kwanza kun da ku kamar a sama ai ma ciki da waje ke wallahi ofishin ofishin yan buzulanci ko ba gidan ne kamar ku mun sarki aska na ka dade ku ina muku haɗuwar ku da Allah lokacin sallah yana yi kuna kun hana bayan Allah shi ya muku hannu na muku masa ina muku haɗuwar ku da Allah ai kun hana mu sana'a ke kun hana mu sana'a sai ya zo sallar sai ya zo sallar asuba ka bari sai ya zo sallar asuba sai mu tafi na ji ka kira limami ai wani ba shi da rashin asibitin wannan kaga mutane da zuwa To ku me kuke a lokacin? A'a. To da badan mu ne kai yanzu an tafi. Inna lillahi wa inna ilaihi Da mu da igiya sai ce za a yi layya? Sai ka ce za a dauro sa? Ya kamata a duba Wani gaskiya sai an Wai an a garin nan ni na taba ganin masu gemu irin wannan. shi ne abin da gani. Kai yadda yadda aka yi inna lillahi ko da wuri ko da wuri mm, mana arziki ni wallahi Allah ya taimaka ma idan an firgita sula sula sallah da wuri an bi mun gyara wannan ba ai a nake eh to ai ko sallace ba bi da wuri ba wannan za a samu dumani na ku a cikin sallah ya kai akbar Allah ta akbar shar Allah ilaha illallah shar rasulullah hayya salatu hayya salatu kai salatu Allahu akbar Allahu akbar sahu to bayan wannan duk itaciyar da ta raka wannan itaciya ta bushe ne ta yi hudayi gida saba'in zai rushe matar wannan bai fata da kirki mai lafiya tunda ko fita bai dawo ba wallahi me faru me kuka yi

kaf 'yan sandan Kano ba wanda zai iya wannan kyasin. Wallahi sai Muhammad kan giwa Espeto. Kana gina. Na kiram eh. na galin dubu shi kada ne nake wannan kyasin. Oh, Allah ka buga masa waya. Oga Musa, Oga eh, Musa. Espeto Musa. Ai ne gidana ne. Kuma baya cin amana kasarsa saboda haka kawai. Ina ina Espeto. Bari an faɗa ba. Ina ranka dade. Eh. Zan baka wani sirri. To. tahiya bakin salihi ne eh. ka karanta ta sau 46 eh ko har baka kai ba za ta kama to bari an faɗa ma godiya nake yawa <laughs> godiya nake to bari an faɗa ma yanda shi ma ya je kai ma hikaji wurin da dauke eh, wallahi hikaji eh ina ga ma ne ai ka gama surutun ka karkata kaf tahiya bakin salihi eh ka karanta sau 46 eh ka samu ruwan kanzu eh

yan dan isiya da aka yi maka ta guntule waje juna mai ya ciki kuke karramawa ta guntule kenan ta guntule gaba da yalla bai a tafi da shi binni kun ga mai yalla sai ko ya yara da kuma ni ban gamsu da indancin mutanen nan ba a zalimai ne amma mun ba da sai ka mu ko kiyayya a kale shi kale shi kale tafiya zaka da shi a lashe oh, dan uwansa a kai su binni idan nan zan yi waya tafi wato ni kaina wallahi na so na baka labarin to kawai dai shiru ne da baki na saboda ka a ce gigin tsufa ne mm, ɗayan dan uwan nashi wanda aka fara kama eh. wallahi da ya riƙe ni ina fa zuwa ki zan yi alwala mm. ya ce za a ɗan yi min gyaran fuska da ya sa wani ƙaho wai zai zuke min amo sani a kai to na kwakwalwa ta zaka zuke har su ka tawa rani a taimaka na ce a maka a karanta mata hiya ba sai salihi a tara wannan a ƙara sa yalla ba ta tafi da shi ka je ka hada shi da ɗan uwan zan yi waya cikin daren nan a tafi da su Allah kiyaye mutanen banza mutanen wofi kaga da ba dan Allah ya sa mun farga ba da tsofaffin zai karasa eh, idan suka kaso su kashe da ya kashe ka tun lokacin mun rigayi yanzu zan yi waya a zuwa tafi